za ka ga kaɗan kamar wasa yan abokan da suka buɗe makaranta ga tunan a a abuja kamar wasa shekara ɗaya ta biyu sai ga makaranta ta cika sai ga a waiting list ana da yara ɗari biyu waɗanda ake jiran a samun musu wuri ɗari biyu fa nan da nan sai muka sa wani abokinmu ya sa matar shi ta je ta bude wata makaranta a gwarin fa aka kwashe waɗannan yara aka je aka zuba ita ma sai ta sake dawa malam muna da a watan mutum ɗari hudu har yanzu makarantu ba su ishi musulmi ba a duk inda suke saboda haihuwa muke su waɗanda ake haihuwa sun haihuwa suke kuma ku duba duk wata makaranta da ke sabon garin zaria ko kuma kasar zaria ko katsina ko sokoto ko ina da arna suka bude in ba musulmi suka je suka kai 'ya'yansu ba makaranta ba za ta kai labari ba ku ɗibi kuɗin ku bayar a koya wa 'ya'yanku kafirci sannan waɗannan makarantun ka je ka ga irin academic malpractice da ke ciki sai a zuba wa ɗanka result na ƙarya don ka ji daɗi kai marmaza ka biya mai kuɗin makaranta a jerizon ɗin ka tambaye shi sai ka ga bai iya ba to ku lura ga nan suna ta karɓan kuɗaɗen ku suna gina makarantu suna haɓaka makarantunsu a daidai lokacin da ku kuma kuna buƙatar ku yi kanku bai waye ba dan kan mai kira zuwa ga 'yan uwana musulmi makaranta ku buɗe makarantun boko kuma in kun buɗe makarantun boko ku bayyana cewa ku musulmi ne kar ku ji kunya idan kun tafi ministry of education in kun tafi duk inda aka je ku bayyana akan cewa ku musulmi ne a jiya tashar mta da ke abuja ta sanya wani ainihin eh, shiri da suke kiran shi walk out wato kamar kacici-kacici ne na yara akan mathematics aka ɗibo 'ya'yan musulmi daga wata makarantar musulmi a lagos su suka yi na ɗaya wa gaya maka makarantun da ake karantar da musulunci ba a ƙoƙari na in an samu ɗaya biyu ba sa yi amma ba lallai ba ne zama haka waye ya ce wai ɗan musulmi ba zai iya turanci ba waye ce makarantun musulmi ba ba iya ba saboda haka musulmi ku je kowace anguwa a buɗe wallahi mu mun buɗe kuma wallahi ba ma hasada zo ka buɗe a cikin anguwarmu je ka ka buɗe a ko ina don wallahi azim yadda ka san teloli ke karanci duk shekara in sallah ta yi ko haka makarantu suke karanci har yau makarantu ba su wadata ba da musulmi ku je ku buɗe makarantu kuma musulmi ku kai ku can matsalar da ake kuka da mu in mun buɗe makarantun ku yi kokari ku kawar da ita shine galibi wa in na sa ɗana a makarantar da take ta musulunci ce ana turanci 'ya'yan ba sa jin turanci sosai na'am ku koya musu turancin za su ji kowa ma rawa bai ne dan makana mu ga musulmi hadisi muke da shi da annabi yasa aje a koyo turanci a cikin sunan turmizi manzo Allah ya tura sahabi yace je ka koyo yaran su yace saboda ban amintu da su game da littafi na ba ina son ku kiyaye dalilin karanta turanci da sahabi zai yayi saboda dalili ne na tsaro game da alkur'ani manzon Allah ya ce ban amince wa mutanen nan game da littafi na ba me annabi yake nufi wata ran za a fassara alkur'ani ran da aka fassara alkur'ani idan babu musulmi da suka san turanci ne zai faru sai a saka kowace shigantaka a cikin qur'ani amma aka waye gari a cikin musulmi akwai masana turanci fa idan aka yi suka duba sai su ce a wannan wurin ai ba haka Allah yake nufi ba tarkar word to word translation is an idiom salon magana ce Allah idan haka ga abu ka fassara ta don haka ku musulmi idan ba ku yi ba fa sai sa muke cewa 'ya'yan musulmi kar ku bi wannan aƙida ko a ce muku kaku karatun boko karya ne karatun boko ibada ce da annabi ya ibadantar da mu ku je ku yi amma kar ku bi ɗabi'un yahudawa sardau na yayi boko amma bai zama da yahude ba har ya mutu rawani ne akan shi irin na sarkin musulmi ta fara ɓalewa ya yayi turanci har yau ba a samu mai turanci irin shi ba the golden voice mai makogaron zinare amma bai lalace ba da rawani kake gani shi me yasa kai yanzu kawai za ka je ka lalace idan kana yin boko sai da haka 'ya'yan musulmi ku je ku karatun boko sarakunan da masu kuɗi 'yan siyasa ku je ku buɗe mana makarantun boko sa'annan 'ya'yan musulmi ku je ku shiga fce ku je ku yi nce ku je ku yi bf ku je ku karanta education duk wanda ya ce maka kai za ka je kai education kai malamin makaranta kake so ka zama daraja ce ka zama malamin makaranta annabi malamin makaranta ne na malamin makaranta ne ta fara balewa da shagari malamin makaranta ne yar abuwa malamin makaranta ne daraja ce suna kashe wa 'ya'yan musulmi jiki sai a ce wai kai zaka tafi fce kana so ka zama tica ne wallahi bari gaya maku. waɗannan digirori da ake yi a nce ko da bl ko a turai sun fi daraja fiye da waɗannan da ake a nan waɗannan manya-manyan professional courses a ƙasar ingila da ka zama injiniya ko don maka je ka karanta geography in ka zo kai za a fara kallo da daraja da ka je ka zama medical doctor a ingila ko don maka je ka karanta chemistry ko physics abin da suke kira maku single owner ka fi daraja a ingila amma mu a nan aka ce me ka karanta sai ka ji wani mutum yana cewa eh to ni dai wallahi saboda yadda abubuwa so kasance biology na karanta wai ka zama yana kwana kwana wai biology ma abin kunya ne karanta biology kai ka ji in ka tafi ingila da kai da medical doctor kai za a fara ɗauka kafin a ɗauke shi albashin ka ya fi nashi tsoka saboda haka idan ka tashi neman makaranta nemi NCE nemi fce nemi BS ka je ka karanta arabic education english education geography education ka zo ka zama ga ka teacher ne with profession na teaching duk wani abu da suke muku barazana ana cewa saboda najeriya ta lalace najeriya za ta gyaru to in baka ne gyaruwar ta ba in ta gyaru kai kana nan a lalace ba za a tafi da kai ba to daga cikin gyaruwar najeriya shine kowa ya ilimi nan gaba sata akwati ba za ta yi ba cin banza ba za ta yi ba kowa ya yi ilimi na biyu kowa ya samu aikin yi ka ji akwai ma kafinta ka ji akwai ma tela ka ji akwai ma gini ka iya kana nan kana tare da karatunka in ke ruwa rijiya in ke zurfi asusu ko ka ringa ajiye kudi in ka samu aikin gwamnati ka yanda kai da sai ka zo ka bude shagon kafinta a gwanku ka rinka kujeru duk yan matan anguwa za ga an zo an masa rijista ana tara kuɗi a wurin rana auren ta za a kai kujeru aiki ne zai tsare ba waɗannan su ne wasiyoyinmu Allah maɗaukakin sarki albarkace mu duniya da lahira za mu saurara a nan insha Allah ta'ala sai Allah kai mu gobe da safe muke kira subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alhamdulillah